let's go there gama zamfara dan buro bannan ga zamfara wallahi Allah nake ba ku labari mun ciwo su ba su ba kayan su dan buro bannan ina iskan zamfara suna ina ina iskan zamfara dan Allah ina iskan zamfara ina iskan zamfara ina iskan zamfara ina iskan zamfara dan buro bannan ba su ba kansu Allah ta ba su ba kansu Allah na ga maka iskan zamfara ko ɗan iskan zamfara ba su ba kansu Allah Allah na ga muku Allah wallahi kuwa ba su ba kansu ba su yawa ba su yawa duk ƙarya ne wallahi duk ƙarya ne Allah duk ƙarya ne ko duk ƙarya ne na baka labari Allah guduwa suke sarkin yaƙi wallahi kwa duk labari ne wallahi duk labari ne sun gamu sun gudu wallahi sun gamu sun gudu Allah ya iskan zamfara ba su yawa wallahi tallahi ya iskan zamfara ba su yawa Allah na ke ba ku labari da iska ne mun cinye na cinyewa eh ba sa yawa eh ba sa yawa kai ma Allah ba ka ki dide eh? to daidai ne kai bulo ba na gaya maka this is rocket arabi ba su yawa ba su yawa sudun banza sudun banza guduwa su kai wallahi tallahi babana ka kalle su Allah saka Allah biya bukata kawai to yana ano ah, eh, a daidai ne daidai ne oh oh, oh. mu kama mu kama withdraw withdraw withdraw withdraw withdraw dan ba ni kana malam ina malam ina this is abokina na hawa kenan kai buro ba na hawa kai buro ba na hawa gaskiya kayan su ne su su wallahi kayan that is ba su you are good we are there baba na we are there we are there let me carry my bike baba ba su iya ba eh ba shi ina nan ina nan nawa ne mashin nawa ne da shi nake kona sai <laughs> kasu ta na gudu kenan ina raye dan buro bannan